Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa A yau ne masu kada kuri'a a Ghana suka yi zaben mambobin ƙananan majalisu wanda aka yi aka gama lafiya a wurare da dama. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan matsalar karancin jami'an kiwon lafiya a Najeriya. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Wata girgizar kasar da ta auku da dare ta wajajjaga yankin tsaunukan nan na arewa maso yammacin China a cewar hukumomi a yau dinnan talata inda ta lalata gidaje ta sa mutane zama waje da dare a wani yanayi na tsananin sanyi. mutane wajen 127 suka halaka a wannan girgizar kasar wadda ita ce mafi muni cikin tsawon shekaru tara a yankin girgizar kasar mai karfin 6.2 a ma'aunin girgizar kasa ta auku ne dab da karfe 12 na dare jiya litini ta raunata mutane sama da 700 ta lalata hanyoyi da layukan wutar lantarki da na sadarwa a lardunan gansu da kingai a cewar jami'an gwamnati da kafafen yada labaran china yayin da masu ayyukan kai daukin gaggawa ke neman waɗanda suka ɓace a gidajen da suka ruguje da kuma akalla wani wurin da ƙasa koko aka samu gocewar laka mutanen da suka rasa gidajensu na shirin kashe daren cikin tantuna cikin tsananin sanyi a wasu sansanonin da aka kakkafa cikin hanzari. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rundunar sojin kasar shi ta buƙaci ƙarin sojojin ukraine tsakanin 450 zuwa 500 don ƙarfafa rundunar sojin kasar yayin da take fafatawa da rasha yayin da koko yayin wata hira da manema labarai ta ƙarshen shekara a birnin kef a yau dinnan talata zelensky ya ce ba a yanke shawara ta ƙarshe game da wannan bukatar ba kuma manyan jami'an soji na da kuma na gwamnati za su tattauna kan batun na ce zan so a ƙara tattaunawa kan wannan bukatar kafin in goyi baya saboda da farko dai magana ce ta iya samun mutane na biyu magana ce ta adalci magana ce ta adadin da sashen tsaro zai iya daukawa sannan kuma magana ce ta kudi a cewar zelensky a ɗaya ɓangaren kuma a birnin moscow shugaban rasha vladimir putin ya yabi sojojin ƙasar shi saboda dakile dannawar da sojojin ukraine suka yi a fafatawar da aka fara tun a watan yuni Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza a yayin da Amurka kuma ke ta ƙoƙarin neman haɗin kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun bahar al'amar daga hare-haren 'yan tawayen hutsi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. rundunar sojin isra'ila yau talata ta ce wuraren da take aunawa a baya-bayan nan sun hada da rukunonin gidaje masu alaka da hamas kuma dakarunta sun lalata wata mashigar hanyar karkashin ƙasa a kudancin gaza ma'aikatar harkokin lafiyar gaza wadda kungiyar hamas ke tafi da ita ta ce hare-haren jiragen saman isra'ila sun hallaka mutane akalla ashirin a rafa wani gari da ke sashen kudu daura da iyakar kasar masar inda dubban mutane suka ƙaurace to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban sashen kula da harkokin 'yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya volker turk yau talata ya jaddada abin da ya kira babbar gazawa daga bangaren rasha wajen ɗaukar matakan kare fararen hula a ukraine daga hare-haren da ita rashar ke kaiwa Tok ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar rufar wato fararen hula dubu goma tun bayan da rasha ta kaddamar da hare-haren mamayar ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 amma adadin ma na iya fin haka ya ce an kashe akasarin fararen hulan ne daura da fagagen daga a donetsk da kharkiv da karsan da kuma zaporizhia to amma akwai wasu kuma da dama da hare-haren makamai masu linzami da rasha ke kaiwa kan biranen ukraine suka ritsa da su an ba da damar daukar bindigogi ga sojoji a bangaren koriya ta kudu na gandun tsaro na bai daya a iyaka da koriya ta arewa a cewar rundunar tabbatar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a yau dinnan talata bayan da sojojin koriya ta arewa suka fara ɗaukar bindigogi tun a watan jiya sojoji daga ƙasashen biyu sun karshe ƙasa a wannan gandun tsaro wanda ke arewacin birnin sol wanda wata rundunar tabbatar da zaman lafiya da Amurka ke jagoranta ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke tafi da shi. Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun amince sojojinsu su kwance damara a wajejen gandun tsaron. kamar yadda yarjejeniyar sojojinsu ta shekara ta goma sha takwas ta tanada to amma rahotanni na nuna cewa sojojin koriya ta arewa sun shiga daukar makamai tun daga watan nuwamba bayan da yarjejeniyar ta fara wargajewa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau talata sha 19 ga watan Disamba ne masu kada kuri'a a kasar Ghana suka yi zaben mambobin ƙananan majalisu. Mutane sha da 18,750 ne dai suka nemi takarar matsayin mambobin ƙananan majalisan a yankunan zaɓe da hamsin a cewar alkalaman hukumar zaɓe. Duk da cewa ɗan fuskanci matsaloli a wasu mazaɓin galibi masu kaɗa kuri'a sun ce komi ya tafi daidai. Ga Ridwan Abbas wakilin muryar Amurka ɗauke da ƙarin bayani. na ɗau lokaci na kewaya tashoshin zaɓe da ke cikin yankunan zaɓen gbamamu a mazaɓar okankwe central nan birnin accra don ganin irin wainar da ake toyawa da farko dai na tuntuɓi wasu jami'an zaɓen a tashoshin zaɓen babban masallaci da masallacin adarawa da makarantar boko da ke anan fadama a kan yadda zaɓen ke gudana ga abin da suka ce. Abdullahi, office na an gbamin mu karfe nawa hukun we been here before seven mun zo sannan amma ne muka mun around seven ten thereabout aiki ne tun da muka fama samun damuwa ba ba da yan mu gama lafiya kafin biyar maraice. Sunan ki? Bilkisu Ala. Bilkisu ke ne ne ne matsayin ki anan. nan? Ni ne fitari ofisa na. Mutane na zuwa dai. Mutane sun zo fa mun samu kamar mutane 22 nan ga kawai. Na ran kamar tana kun da yana yana yin a ba masala. Kowa ya zo in ba mu gan sunan ka ba sai mu gwada maka inda za ka je ka samu ka gan sunan ka. Shakka babu zaɓe na gudana cikin limana a hankali ɗaya bayan ɗaya ba kamar yadda mun ka saba gani a manyan zaɓuka ba ga abin da wasu da sun ka kaɗa kuri'un suke faɗi Rabiatu Tijjani. Ah, na jefa koriya. A to abin da mun gani dai yana tafiya yadda ya kamata. Ba ba ku fuskanci wani matsaloli? A ah, ba wani matsala. Na na Yahaya Abdullahi. Masha Allah. Ina unguwa Adarawa. Rubutun da ake yi da ana yin shi da lafiya kan tsari kuma komi na kwanci ba wani wani rikici ba komi. 'Yan takara hudu ke tafatawa a wannan yanki maza uku da mace daya. Na samu jin bakin uku a cikinsu. Sunana Alhaji Faruk Usman Maisa. Ina kwantar assembly election. Na ga ka yanzu ga wurin rigima rigima menene eh, ina min wai wata ta zo wata sufan mu ta zo wai ba ta gan kadin ta ba amma tana bi da ta jike sunanta sunan ta kawo gana ka to wata ticket da name to da da name da na folder za a wata jike ta bar to vote shikenan kamata zama fada wannan na cikin rules na is allowed so i don't know why he's doing that to banda wannan tun da aka koma tun da safi ba ku samu na mata alhamdulillah ko ina dai sauki komai na ka alhamdulillah mun gode Allah sunana Muhammad Mahfuz Bashir mai takarar assemblyman na unguwar mu to dai alhamdulillah tun da dai assemblyman dai in ka duba zaben assemblyman mutane ba su fitowa amma in ka waiwaya ka duba nan ka ga mutane da dama dai suna fitowa wannan kuma dai ya fito ne daga irin campaign da muka yi muka shiga gida-gida saboda mu faɗakar da mutane da amfanin vota assemblyman isa dai na gamsu ne da abin da ake sunana eh, abdallah isa eh, current assemblyman da momo electoral new fada eh, lamarin da yana tafiya smooth don kowa kowa dai yana comfort kanshi ba santa da muka je ya yi wani confusion kowa na bin kan doka a da da dai mun duka muna kawo mutane mu kowa na kawo mutanen shi dai kowa na da hope shi ya ci amma shi after election za a gan wanda hukumar zaɓe rai ta ayyana cewar tana sa ran za a fito sosai wannan karo don ka haɗa ƙuri'u la Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana Madalla a gaida Red One Abbas, to kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan waƙar. so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama. Lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so wannan haka yake. To yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsare da rahoto na musamman akan matsalar karancin jami'an kiwon lafiya a Najeriya. Matsalar karancin likitoci da ma sauran jami'an kiwon lafiya na ci gaba da zama wata babbar matsala a sassa daban-daban na Najeriya. Wannan matsala dai a yanzu haka tana ci gaba da haifar da matsaloli musamman ga marasa lafiya a ƙasar. Masu sharhi a Najeriya dai na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin gwamnatoci a matakai daban-daban sun mai da hankali wajen samar da likitocin da ma sauran jami'an kiwon lafiyar tare da kula da su kamar yadda ya kamata domin kawo sauƙi akan wannan al'amari. Hajiya Rashida Ibrahim wata jami'ar hukumar wayar da kan jama'a ce a jihar Niger. ta yi ƙarin haske kan yadda musamman mata ke fuskantar matsaloli a duk lokacin da suka ziyarci cibiyoyi na kiwon lafiya musamman na gwamnati. karancin likitoci a bangaren kiwon lafiya yana haifar da babban matsala musamman ga mutanen mu ma'ana marasa lafiya saboda wani lokaci zaka ga an ɗauki mace ana gaggawa da ita a isa asibiti ko da za a je sai ka ji an ce ai ba likita ko kuma likita baya on seat kafin duk a kira shi da sauransu ya iso sai ka ga maybe in abin ya zo da ajali ko wani abu sai kawai ka ji an ce ai mutum ya rasu wanda yake hakika ya kamata gwamnati ta yi wani abu a kan likitocinmu na nan Najeriya. Ma'ana kamar ta wadata su da duk wani abin da suke bukata wanda ya shafi rayuwarsu da zai sa rayuwarsu ya zama irin comfortable haka. Kuma sannan a ka'ida ai ya kamata a ce idan har doctors din shift suke yi wanga yana wannan daga karfe kaza zuwa karfe kaza yana tashi kuma ga wanda zai yi taking over daga karfe kaza zuwa karfe kaza to kaga idan ya kasance babu wani abin da suka sa gaba face kula da jama'a to ko da yaushe aka zo asibiti za a samu cewa akwai likita a wurin gaskiya rashin likitoci kusan zan ce yana kawo naƙasun Eh, tattalin arzikin ƙasa saboda ai ina ganin tattalin arzikin ƙasa ya ta'allaka ne ga wanda yake da lahiya da kuzarin gabatar da duk wani aiki da zai gabatar wanda yake zai kawo ci gaba a ƙasa. To kaga idan babu likitocin da za su kula da lahiyan mutane su waɗanda ya kamata su yi wannan aikin tattalin arzikin ƙasar ba za su samu kuzarin da za su yi shi ba. Tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridu a jihar Niger Alhaji Muhammad Muhammad ya ce babbar matsalar ma ita ce yadda jami'an kiwon lafiyar ba sa son yin aiki a nan gida Najeriya saboda wasu dalilai da suka hada da na rashin kula da su kamar yadda ya kamata. amma ni naija jihar da ni na sani wanda yake na tabbatar da cewa ana fama da mugun karancin ma'aikatan asibiti dalili ko shine ni na yi imani haga allah ko wani na jikina likita ne ya gama karatun likita na ce mashi yaya za a yi maganan aiki na san naka automatic ne za ka ya ce bros in gaya maka gaskiya ko an bani ba zai yi ba saboda ba san darajar ma ba na wannan menene darajar mu hassashi kudaden da ya kamata a bayar ba za a bamu ba kuma wayansu ya ce yawancin masu suna likitoci suna nan a cikin payroll na likitoci sai a ce ana da likitoci amma ba a biyan su kudin wato kana nan akwai su ba su yin aiki ne ba su yin aiki suna san wasu wurare can suna aiki amma suna na cikin kan gazo lissa ba likitoci a Niger sai sai ka ce ana in aka ce maka ana da 30 to ina baka tabbaci da cewa da wuya za ka samu guda goma eh, yanzu mine ne mafita gani yadda yake shafuwar eh, rayuwar jama'a da kuma lafiya eh, babban abin da ya dace shine gwamnati ta mai da hankali babu wani abu da za ka yi ma talaka ya wuce magani ka samu mai harkar asibiti in kai taimaka ta wannan ko shi kadai kai ka wadatar ko shi kadai kai ka wadatar saboda menene in ka mai da hankali kan kiwon lafiya sai da lahiya ake sauran hidimomi to tunda babu isasshen lahiya babu lahiya ka je yanzu mutum fargaba ke kafin ya je asibitin ma sai ka ga laluran da zai rayu sai ka ga ya mace saboda ko ka je ba a ce babu likita ka dunga zama kenan cikin halin da ake cikin musamman a nan jihar Neja ka je sauran asibitoci zaka tare da halin na haula wala ka ciki Ta shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Niger Alhaji Murtala mai gyada ya ce ko baya ga rashin biyan likitocin kamar yadda ya kamata. Binciken da suka gudanar ya nuna cewa rashin samar da kayan aiki a cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati na ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa jami'an kiwon lafiyar ba sa son yin aiki a gida. a kuma bisa bincike da muka yi da tattaunawa da wasu masana lafiya wannan abu yana da nasaba da rashin kulawa na gwamnati da takamaiman albashi da ba ta samu da sannan da rashin kayayyakin aiki ma na gudanar da kiwon lafiya a asibitoci na gwamnati wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka samu labari ga masana lafiya akan wannan al'amari saboda haka muna amfani da wannan dama in kira ga gwamnati musamman gwamnatocin jihohi ya kamata a ce su inganta wannan fanni na kiwon lafiya ga al'umma domin kasance wannan fanni ne wanda yake da matukar mahimmanci ga al'umma a duk al'umman da ba ta samun kiwon lafiya da kula da kiwon lafiya da kamata to akwai rauni a cikinta a gaskiya wannan rashin samun likitoci a asibitoci na gwamnati yana ci mana tuwa kwarya da fatan gwamnoninmu za su duba su gani sun magance wannan matsala. To ɗan majalisar dokoki ta jihar Niger Honorable Muhammad Sani Abubakar ya ce su kansu 'yan majalisa sun ziyarci wasu cibiyoyin kiwon lafiya a na jihar Niger kuma sun gano akwai matsaloli. Dan kwamiti da yake kula da wannan sashen ya fita ya bi asibitocin nan ko kafin ma a kai ma gwamna koke tun daga gare mu ya fito a tabbatar mu gauna da halin da wannan asibitoci ke ciki kuma in Allah da za mu ci gaba da bibiya haka ba ma asibitocin ba hatta ma'aikata na asibitin wadda halin ko in kula da suke yi da kuma ƙarin ma'aikata da ake bukata duk wa'annan mun riga mun yi la'akari da su kuma insha Allah za mu ci gaba da bibiya akan haka to a bisa wannan dalili ne dai majalisar dokoki ta jihar Niger ta ce tana shirin samar da kudirin doka na baiwa wanda ya karanci aikin kiwon lafiya aiki kai tsaye in ji shugaban majalisar dokokin jihar Niger barista abdulmalik sarkin daji a dalilin wannan ne ma a mataki na majalisa shi dan majalisa da ke jagorantar bangaren harkar lafiya ya zo da kuduri kuma mun tabbatar da kudurin nan kuma mai girma gamna da da kudurin nan duk wani wanda likita ne na jiha ko kuma wani likita da ke sha'awan ya aiki da jihar Niger wannan kamar automatic ne na bashi aiki to kaga wannan ma kadai zai taimaka wajen rage rashin likitoci da muke da su a jiha. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana shirin ɗaukar sabbin jami'an kiwon lafiya a nan jihar Niger a shekara mai zuwa. In ji gwamnan jihar Niger Honorable Umar Mohamed Bagu jim kaɗan bayan da ya bika kasafin kuɗi na shekara ta 2024 na sama da naira miliyan dubu ɗari shida da goma sha uku a zauren majalisar dokokin jihar. Eh, in Allah da mun riga mun sa ci wannan kunnin eh, eh, kasafin kuɗi cewa muka samu aka sa mana hannu za mu ɗauki ma'aikata na kiwon lafiya. A wani rahoto da jaridar Premium Times ta wallafa dai ya nuna cewa a cikin shekaru takwas likitoci 'yan Najeriya su dubu biyar ne suka tsere zuwa ƙasar Ingila, inda rahoton ya nuna cewa ƙasashen India da Pakistan ne kawai suka fi Najeriya yawan likitoci a ƙasar ta Burtaniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kam labarin wasanninmu na ranar yau zai baje kolin sani a jamhuriyar Nijar inda kres kwanaki uku suka rage a yau talata gabanin somu kwambalar kokowar gargajiya wasa mafi farin jini a kasar ta takobin kasa jamhuriyar ta Nijar. jihar Agadas ce za ta karbar bakunci wannan gasar ta bana da ke kasancewa ta 44 inda 'yan kokowa 80 goma daga kowace jiha za su kafsa daga 22 zuwa 31 ga wannan wata na Disamba na wannan shekara. shekara ta da uku abdulkadiri isaka isaka na jihar doso shine yanzu haka ke rike da takobin kokowar gargajiya ta kasar bayan nasarar da ya samu gaban aibo na maradi inda ya lashe takobinsa na hudu yayin da jihar ta doso ke da takobi shida ya zuwa wannan lokacin ga da nasarorin jiha zuwa jiha da waɗanda suka ci takobi a jamhuriyar nijar a wasan gargajiya ta kokowa ta takobi inda a shekarar 1975 yakuba kantu na maradi shine ya lashe takobin gargajiyar a shekarar 1976 salma rani na doso ne ya nasara yayin da a shekarar 1977 yakuba kantu na maradi ya sake galaba a shekarar 1978 yakuba kantu na maradi ya sake mai da gami yayin da a shekarar 1979 salma rani na doso ya nasara a shekarar 1980 yakuba kantu na maraɗi ne ya sake lashe takobin gargajiya na kokowa a shekarar 1981 bala kaɗo na zandar ne nasara yayin da a shekara ta 1982 langa-langa na zandar shi shine nasara a shekarar 1983 kaso zuga na tawa shi shine nasara a shekarar 1984 isu abubakar na tawa shi ne ya lashe takobin na kokowa a shekarar 1983 1984 isu abubakar natawa ya yi nasara sai a shekarar 1986 Hussaini mai dare kataki natawa ya yi nasara a shekara ta 1987 narwa sanu na yamai shine ya yi nasara a shekarar 1989 sani mummuni na maradi shine ya lashe takobin na kokowa a shekarar 1990 muhammadu idi komando natawa ne ya yi nasara yayin da da a shekara ta 1991 ado masko na maradi ne nasara sai labo mai kaho na maradi a shekara ta 1992 yayin da a shekara 1993 ba da masu al'asar na zandar ne ya lashe takobin a shekarar 1994 labo mai kaho na maradi shine ya lashe takobin yayin da a shekarar 1995 ba da masu al'asar na zandar shine ya lashe takobin a shekarar 1965 badamasi alasan na zandar ne ya nasara sai shekarar 1996 bala haruna na zandar shi ne ya lashe takobi yayin da a shekarar 1998 muhammadu idi komando na tawa shi ne ya nasara yayin da a shekarar 1999 bala haruna na zandar ya lashe takobin a shekara ta 2000 isa gazaguru na tawa shi ne ya lashe takobin gargajiyar yayin da a shekarar 2001 hassan a da na tawa ya yi nasara sai shekara 2002 bala haruna na zandare a shekara ta 2003 muhammadu abdulkarim na babban birnin yamai ne ya yi nasara yayin da a shekara 2006 umaru bindigau na maradi shine ya lashe a shekara ta 2007 haruna abdu na tawa shine ya lashe a shekara 2008 haruna abdu a shekara ta 2009 laminu mai dabba na jihar agada yayin da a shekara ta 2010 laminu mai dabba ya sake nasara nasara shekara ta ɗaya umaru bindigau na maradi ya lashe takobin yayin da a shekara ta biyu laminu mai dabba na agadas ya dawo ya sake karɓe takobin shekara ta uku aliyu salau na zandar ya yi nasara sai yakubu adamu na babban birnin mai a shekara ta hudu yayin da a shekara ta biyar isaka isaka shine ya lashe takobin a shekara ta shida isaka isaka ya sake yin nasara a shekara ta bakwai ya hayyaka kanatawa shine ya lashe takobin yayin da a shekara ta takwas isaka isaka na doso ya yi nasara a shekara ta tara usman hassan na tilabiri shine ya karbe takobin shekara ta ɗaya isaka isaka na doso shine ya lalabe takobin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. Madalla to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe uku da minti hamsin da shida. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen wata girgizar kasar da ta auku da dare ta wajajjaga yankin tsaunukan nan na arewa maso yammacin China a cewar hukumomi a yau dinnan talata inda ta lalata gidaje ta sa mutane zama waje da dare a wani yanayi na tsananin sanyi mutane wajen 127 suka halaka a wannan girgizar kasar wadda ita ce mafi muni cikin tsawon shekaru tara a yankin. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rundunar sojin ƙasar shi ta buƙaci ƙarin sojoji 'yan ukraine tsakanin 550 zuwa tsakanin 450 zuwa 500 don ƙarfafa rundunar sojin ƙasar yayin da take fafatawa da rasha Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza a yayin da Amurka kuma ke ta ƙoƙarin neman haɗa kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun bahar al'amar daga hare-haren 'yan tawayen hutsi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Rundunar sojin Isra'ila yau talata ta ce wuraren da take aunawa a baya-bayan nan sun hada da rukunonin gidaje masu alaka da hamas kuma dakarunta sun lalata wata mashigar hanyar ƙarƙashin ƙasa a kudancin gaza shugaban sashen kula da harkokin 'yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya volker turk yau talata ya jaddada abin da ya kira babbar gazawa daga bangaren rasha wajen ɗaukar matakan kare fararen hula a ukraine daga hare-haren da ita kanta rashar ke kaiwa turk ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula dubu goma tun bayan da rasha ta kaddamar da hare-haren mamayar ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 amma adadin ma na iya fin haka To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da fiona wa mayinan dudu wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu mr cedric ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya